Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, ku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a goma ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon agajin jinkai na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin Siriya. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran. fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban nicaragua daniel ortega aka sako a jiya alhamis kanan labaran kenan hukumar efcc ne yaƙi da masu yi wa tattalin arziki arzikin ƙasa zagon ƙasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar kogi rashida bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan uku a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaɓe mai zuwa a Najeriya. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Katsina. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin siriya a jiya alhamis yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a turkiyya da a ranar litinin ɗin da ta gabata Guterres ya shaidawa manema labarai cewa ayaran jigilar kayan agajin Majalisar Ɗinkin Duniya na farko ya ƙetara zuwa arewacin Siriya ta mashigar Bab Alhawa. Agajin ya hada da manyan motoci guda shida dauke da kayayyakin kafa matsugunni da sauran kayayyakin agajin jin kai da ake matukar bukata. ya kuma ce ƙarin kayan agajin na kan hanya amma akwai buƙatar ƙarin taimako sosai Bab Alhawa ita ce hanya ɗaya ta da aka amincewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi don jigilar kayan agaji daga Turkiyya zuwa yankunan da ba sa ƙarƙashin gwamnatin Siriya a arewacin ƙasar. Hanyar da ke zuwa mashigin ta ɓangaren Turkiyya ta lalace sakamakon girgizar ƙasar ba a daɗe da sake buɗe ta ba. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce hukumar na a shirye ta tallafa wa turkiya akan matakan da take ɗauka na farfadowa daga bala'in girgizar ƙasar iya ƙoƙarinta hukumomin iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin evan da ke birnin tehran a cewar masu fafutuka yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi ta rera taken goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yarin. kafofin yada labarai da ke wajen iran sun ce an sako jimlar mata bakwai a yayin da hukumomin iran ɗin ke ci gaba da ɗaukar matakin murkushe zanga-zangar da aka da ta ɓarke a watan satumban bara an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu Hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arziki ƙasa zagon ƙasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar Kogi Rashida Bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan uku tare da haɗin bakin wani da ke matsayin ɗa a gurin mijinta inda hukumar ta ayyana neman Rashida ruwa a jallo don neman ta ba da bahasi game da zargin da aka yi mata. Ga Halima Abdulrauf da ƙarin bayani. Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da Malama Rashida Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello wanda bayanai suka yi nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Owojaren inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Larabar da ta gabata tare da wasu mutane uku akan tuhume-tuhume 18 da suka hada da karkatar da kudaden da suka kai sama da naira biliyan uku. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa. Eh gaskiya ne muna neman ta lamarin kamar yadda kika karanta takarduna nan a kotu kowa na iya zuwa kotu ya applying kuma za a bashi. Yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai akan binciken da muke yi sai ita kotun ce ya kamata ta yi maganganu akai amma ku 'yan jarida kuna iya zuwa zuwa ku je ku samu wa'annan takardun ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi mai ake ciki kuma lokacin da duk aka zo kotu za ku zo ku ga jami'ai na efcc za su zo su ba da shaida za ku jiya daga bakin su kuma ku yi wannan rahoto amma zo muna ta maganganun cewa ga yanda muka do a ba za mu yi wannan ba a wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce wannan magana na mata gwamnan jihar kogi don matan waɗanda suke a madafan mulki idan an rika haska fitina fitila ana gano badakalar da suke yi saboda na ɗaya dai ba su da sulke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma in suka yi laifi na biyu kuma ofishin da suke magana ofishin mata gwamna ko mata shugaban kasa babu shi a tanadin duk wata doka ta Najeriya haramtaccen ofis to saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan na ɗaya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi sashe na 147 da 150 da 174 musamman 174 cikin sashi na ɗaya na biyu da na uku ya ɗora nauyi ga ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su ya gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu. A game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan barista mai nasara kogo ya kara da cewa. Yan sanda a ƙurumi na sashi na ɗari biyu da goma sha hudu zuwa ɗari biyu da goma sha shida, da sauran jami'an tsaro wanda in ma ya fi karfin yan sanda sashi na ɗari bakwai zuwa tara na tsara mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi ba gaskiya ba ne a zo a fito kawai a ce wai ai an kama ne ana cire a shi ya bace. wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakere da kudaden al'umma wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa shine ƙoƙarin da waɗanda ake zargi ke yi na dakile duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa cewa sun aikata laifin da ake zargin su da shi. Duk kokarin ji ta bakin malama Rashida Bello a yayin hada wannan rahoto ta wayar tarho da ya ci tara Bima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis kuma aka kawo su na Amurka a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa a yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi 'yancinsu kuma sun jure wa tsarewar rashin adalci da aka yi masu lokaci mai tsawo. ya kara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin nicaragua ta yi wanda ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar amurka ne ya nuna babban matakin ci gaba wajen magance take haƙoƙin bil'adama a ƙasar kuma matakin ya buɗe ƙofar ci gaba da tattaunawa tsakanin amurka da nicaragua game da batutuwan da ake da damuwa a kansu sai dai blinken bai bayyana sunayen mutanen da aka sako ba. tattaunawar da ake yi tsakanin asusun bada lamuni na duniya na imf da kasar pakistan don baiwa pakistan ɗin kudaden tallafi da take bukata sosai ta zo ƙarshe ba tare da wata sanarwa ba a hukumace. Sakataren kudin Pakistan ya shaidawa kafafen yada labarai cewa akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu ba su yi na'am da su ba da ya kamata a warware. Ya kara da cewa asusun IMF ya baiwa Pakistan jerin matakan da yake bukata tare da neman ƙarin lokaci domin cimma yarjejeniya. asusun na imf bai fitar da wata sanarwa akan matsayin yarjejeniyar ba a ƙarshen tattaunawar wadda ta gudana daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 9 ga watan nan na Fabrairu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin Najeriya ke ciki yayin da ake dab da yin zaɓe a ƙasar. bari mu leƙa jihar katsina wakilin mu sani malumfashi ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana talaka ka bar kuka ka makamanka ita za ta cece ka girgiro jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sa'idu Barda shine gwamnan farar hula na farko ga jihar. To amma a lokacin da mulkin demokaradiyya ya kan kama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru goma sha shida kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru takwas bisa kalagar mulki. A yau, APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. apc dai a yanzu ta da dr dikko umar rada dan takarar gwamna yayin da pdp kuma ta da sanata lado dan marki dan yi mata takarar gwamna da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwamni pdp ta samu mishkila har ta rabu gida biyu kashi guda karkashin tsohon gwamna barista shema gudan kuma karkashin sanata lado dan mulki wanda ke takara lamarin da ya bayyana karara da an ce katsina sai su ce sai wanda she mai ce a yi shi kawai bangaren dan takara ko mai ne ko da dai apc na da nata matsalar amma an yi shi salin ali ne domin wanda ke da ya ji an mai ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashen aikin noma kiwon dabbobi da kuma kasuwanci a saboda haka 'yan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu. Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya mun san cewa mata suke zaɓe. Shi yasa na ce ya kamata a akwai wakilci na mace a cikin majalisa. Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je ki gabatar kamar me da me ciwon mace sai mace na ɗaya dai za mu taimaki iyayen mu mata ko jawara ko wadda ke da aure domin samun musu da abin yi sannan na biyu mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu sai mu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau sai matan mu suke a sansanin yan gudun hijiran nan ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai mata siyasa sai da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska kin fuskanci wannan to da zan ce ina fuskanta in aka zo maganar fita kamfen sayan hmm. motoci posters to dole ne siyasa sai da kuɗi ku dai muna kira ga mutane 'yan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancanta da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina. Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023? Sunana Mariya kashin state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su. kuma muna kira ga mata mu goya wa mata 'yan uwanmu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan. Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu? Sunana Rabiu Abduruma ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake bukata ka bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani to mutane su karɓi abin da aka da sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011. ba san mace tuwo ba samiya ta kare sani sha'ab malafashe murai amurka daga katsina a najeriya. gaida Sani Malumfashi. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dafo dai na ƙara karatowa. yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. batutuwan katin zaɓe. tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe. tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a. isowar malaman zaɓe zaɓe a rumfunan zabe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Yanzu kuma sai shirin manuniya. ina gaya miki buhun masara da kike sayan dubu ashirin da ɗaya yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash in ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. mu lalle ne najeriya saki kuɗi ga 'yan najeriya ba zan zo mutum ya ajiye sa kuma wanda ya ci abinci ma ya kasa samu wannan ba mai da wannan ba. halin kuncin wa talakawa saboda canjin kuɗi da kuma matakin da masarjan tare najeriya ta ce za ta ɗauka kenan saboda ta ce lamarin fa ya riga ya yi muni. tuni ma dai maganar canjin ta kawo caccakar cikin gida a jam'iyyar apc da aka ji an zira zaren zargin da ya kawo rudani. Shiri ne wasu a fadin shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasansu da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba. Gwamnonin nan da su aka sai kur'un masu kada zaɓe aka zo kuma ana ganin Najeriya mata sayarwa ce wadda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yinta da kuɗinsa ba kowaye. Game da hukuncin kotun kolin tare Najeriya ta karɓe tikitin taka takar masajjan tare Najeriya daga hannun Bashir Macina kuwa hukuncin ne ya saɓawa abin da masana shari'a suka ce ce shi suka yi tsammani ba mu san madogara da babban kotun ɗaukaka ƙara ta amfani da shi ta tabbatar cewa ahmed lawal ne dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba waɗannan faso mun taɓa muka tatso cikin tarin miliyon da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zamewa masu sauraren shi tsani. Shiri na ɗari da hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa masu sauraro yadda za a yi su zaɓi jajirtattun shugabanni. Mai yiwa jajircewa kuma amma akan maganar sauyin kuɗi a Najeriya ce ta sa wasu 'yan ƙasa ke ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da rauni. Ko da yake kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Comrade Hassan Sardauna ya ce sauyin kuɗin kawai ya bar talaka ne na ta faman shan duka dama da hauni. Mun tattauna akan matsaloli da mutane da wahalhalun da suke ciki. Mm. Ina gaya miki buhun masara da kike sayan dubu ashirin da ɗaya yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash. In ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. Idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewarsa bai kai haka ba don ba hauka ya same shi ba. To ni na ga wani ma ya yi rubutu. Ya ce shi da bayi da ko sisi ya je ya shiga layi da safe yanzu ya tashi rana ta faɗi da naira dubu goma sha biyu. Kama layi yake iya tsaya hajiya shamsiya. Idan ka zo sai ya ce ai hajji ya zo don kin ya san bai san ki sha rana mm. amma dubu ɗaya ko ɗaya ɗari biyar zaki bada a haka a haka kan wuni ta ƙare sai ya sha biyu ya ce to ya fara samun jari shi kuma wancan mai cin riba na nan ka bada naira dubu goma amma ba za a baka ba sai ka bada naira dubu biyu a jihar edo an nuna wani sun je sun zuba kuɗi a cikin atm din kuma da ledoji to ga min yadda za a yi a kirga kuɗin ledoji shi kuma akwai manajan da aka kama a garin nan da wajen miliyan 28 wani ma miliyan biyu da wani abu sun ki su ba mutane saboda haka abin da kullum muke addu'a Allah ya raba yaro da yari. Sai dai kuma duk da wannan matsin matsatsin da aka samu na sauyin kuɗi a Najeriya shugaban kwamitin majalisar jan tare Najeriya karkokin zaɓe sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa manema labaru cewa hukumar zaɓe fa ta riga ta shirya zaben da ke tafata kowane fanni. Hukumar zaɓe a shirye take za ta iya zaben nan kuma ta tanadi duk abubuwan da za ta yi don a ga zaben nan an yi maganar tsaro misali sana mai yayi wahala sun je sun ga shugabannin nnpc sun magana su ta za su samu man za su shiga su zaɓe ga rannan ta zama na matsala a najeriya ta ki samuwa suna ta nan turciya za su biya ma'aikatan su ma sun je nnp eh, central bank sun tambaye su ya za su ba su kuɗi za su je sa duk da hanyar za ga ayin yi zaɓen nan lafiya ana ta bi amma mu a ra'ayinmu lalle ne najeriya saki kuɗi ga 'yan najeriya ba zan zo mutum ya ajiye sa kuma wanda ya ci abincin ma ya kasa samu wannan ba mai da wannan ba amma muna tunanin wata za mu kira wani nan musamman ga majalisa mu dawo mu zauna mu katsa wannan hutun na zaɓe mu zo mu zauna ko ina yanzu in ingila ma suna canjin kuɗi amma ba sa rana ba suna yi ne kawai tsohon kuɗi ya shigo to ba lallai sa ci komawa ba sai su fitar da wani amma nan kuɗi tsohon kuɗi ya zo ba wanda a fitar da su gwamnati ba ta buga iya wanda ma ta karɓa ba tukunna. da alamu dai rikicin wasu gwamnonin jam'iyyar apc da kuma fadar shugaban ƙasa na ƙara tsanani saboda gwamna nasiru amir bayan jihar kaduna ya ce duk da ke dai gwamnoni uku ne suka kai gwamnati gwamnatin tare Najeriya kara gaban kotun koli amma dai suna da goyon bayan rankataka kafatanin gwamnoni. Ba shi ne ganin shugaban ƙasa na farko ba, wakilan gwamnoni sun gan shi sau biyu ko uku har daura sun bi shi shi ne aka samu wannan ƙarin kwana goma. Amma mu a ganinmu kwana goma bai yi ba, kuma ba haka ake ba a kowace ƙasa a duniya. Saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani yi domin su juya su ce kai zaɓen ma kar a yi ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zaɓi wannan tsinanniyar gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadan shugaban ƙasa suka fito da shi domin suna da shugaban ƙasansu da suke so ya gaji buhari muka ce ba mu yadda ba mu mun ɗauki matakai gwamnoni na jihohi guda uku da kaduna da zamfara da kogi mun kai gwamnatin tarayya kotu kuma duk sauran gwamnonin uku suna bayan mu to yanzu aka turo min cewa shugaban ƙasa bai mitin da duk gwamnoni ba ya yi mitin da shugaban gwamnonin apc a cikuba gudu da shugaban gwamnonin pdp tambuwal da kuma gwamnan central bank emefiele da suka fito dukansu ba su da yi magana abinda wannan yake nuna mun a sani na na yadda gwamnati take shine ba a samu yadda ake so ba saboda haka yanzu kila abinda kawai ya rage karan da muka kai kotun koli na najeriya wa'annan cinnakan da suke tare da shi allah ya karya su allah ya kunyata su allah ya sa mu ga bayansu sai kuma shi tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar kanawa alhaji ahmadu haruna zago ya ce ai zagon kasan da gwamnonin suka zabga ne ja musu wannan jalli joga domin abin da suka tafka tun a lokacin zaben fidda gwani eh, in ka dauko nan jihar kano akalla a rasa mutane da yawa da yayan jam'iyya ne kowace lokal gama za je jigajigai ne da da su ake alfahari a apc misali sannan in ka dauko kuma ita kanta kasar eh, gaba ki daya kasar ta rabu domin idan ta kai ana zargi cewa akwai masu goyon bayan bola tinubu akwai masu goyon bayan atiku a cikin bila kai kasan an samu rabuwa watakila waɗannan gwamnonin da suke maganganuwa watakila su da masu raba kafa domin dama su ba su da tabbas to haka ne menene makomar jami'ar APC a zaben nan to makomar jami'ar APC tana cikin hadari domin gwamnonin nan da su aka dora abubuwan nan ba kan daidai ba misali aka sai kur'un masu kaɗa zabe a filin zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulkin Najeriya bai taɓa yinta da kuɗinsa ba kowaye saboda tsarin mulkin Najeriya mai hankali mai mutunci wanda san siyasa ya san ba a iya cin Najeriya da kuɗi da har ya zo sai ma da aka tara masa kuɗi bai taɓa ba da kuɗin ya je gidansa ya bashi kuɗi ko ya zo gidansa ba kuɗi ko ya ba kuɗi ga miliyan kaza ku je ku raba a ba mutane bai taɓa yi ba saboda idan mutane suna ganin cewa Najeriya ta ce to za su yi mamakin yan Najeriya idan an fito da kuɗi mutane za su karɓa an taɓa yi an fito da kuɗin mutane sun karɓe sun kare jami'ar game da maganar hukuncin kotun korin da ta dankawa shugaban majalisar dattijan tare Najeriya sanata Ahmad Lawal kujerar majalisar dattijan tare Najeriya jihar Yobe ta Arewa kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasarar Kogo Ibrahim Umar ne ya ce a gaskiya wannan hukunci fa ya sauya musu tunani. Wannan shari'a hukunci gaskiya ya zo saɓani da hankali ya kuma zo saɓani da tunaninmu domin a da tunanin da muke shine daidai da hurumi na sashe na 29 na dokar zaɓe kenan ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kan shi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka ko kuma idan ya mutu to ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba kuma dokar zaɓe sashi na 115 sakin sashi na da a cikin baka ya yi haramci ga dan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya to ba mu san madogara da babban kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa supreme court ya amfani da shi har aka ce wannan koma ɗin ta juya ta tabbatar cewa ahmed lawal shine dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan ɗan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba to abu ne wanda yake ya ɗaura kai kwarai da gaske saura kuma ba zan iya cewa komai ba sai mu jira mu gani me ya ƙarin bayani bayanin da babban supreme court ce za ta yi akan hukuncin tunda bata fito da bayanin cikakken bayanin madogararta akan irin wannan hukunci ba. gabatar muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu bin dafe mu dafa iko cewa kwanakin da aka kibe musu fa ƙara ƙarewa suke kuma babu damar wani gunguni domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 108 ne dukkanin masu dafifin dafe mu dafa ikon su yi sallamar sakin kujerin da suka dafe na dogon zamani kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi babu cin karo ko saɓani ni isa lol ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a Allah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله عبد الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka ranar juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya ga baki daya rana ce kuma mai daraja tunda a shekara akan samu ranar idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi a sati akan samu wato babbar rana ita ce ranar juma'a wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin alkur'ani sai saka wa wata sura da cewa suratun juma'a saboda girman wannan rana Allah ke cewa fa idza qudiyatis salatu idan har kuka gama sallah kuka idan da sallar juma'ar ku fantashiru fil ard to ku yadu a doron kasa kenan kada ka keɓe juma'a ka ce wannan rana rana ne ta ka ko rana ne don girman sa ba wani abin da za ka yi in kai haka wannan kai ka dora makanka wannan allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne dora maka ba da duk kasancewa rana ce mai girma idan kuka idan ya ce ku sauka rorin ƙasa ku je ku nemi falalan ubangiji ku je ku nemi abin da za ku ci ku sake da iyalanku amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan ranar la'allakum tuflihuna ko da za ku samu rabauta wannan suratul juma'a aya ta goma kenan a yawaita kuma addu'a don haka wannan rana rana ce ke da girma rana ce mai albarka rana ne mai daraja alhairi da ke ciki ranar juma'a Allah ka sa damu da shi duka wani shani da fitina da yake ciki Allah ka kan mana da shi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah shige mana gaba Allah sada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ne naku imam Abubakar Musa imami a babban masallaci ta birnin Duwala Kamaru. To masha Allah yanzu kuma sai labarai a manfa a takaice. sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin siriya a jiya alhamis yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a turkiyya da siriya a ranar litinin Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamze da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injinin namu na yanzu. ni hadiza kyari nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc